lokacin da za su jarabawa kuma shi Allah kana kan hanyar ma sai an rika ƙara jaraba ka diba ma'aikaci wanda zai je aikin hajji ba aikin ibada zai je ba Allah ya ce in an samu dukiya a ta aikin hajji to in ka tashi yanzu ka kulle kaya ka ce za ka tafi aikin hajji Allah ya ce to akwai jarabawa da ne maka lokacin da ake tafiya ƙasa sai Allah ya ce duk dabbar da ka gani ta fara wuta in dai wurin aikin hajji za ka ya ce to na hana ka kashe ta a bangaren farauta amma wurin dawowa an baka dama ka kashe kuma kai da ba aikin hajjin za ka ba ba komi duk dabba farauta da ka gani kashe kawai ka duba abun jarabawa ce kawai ya ce uhilla lakum saidul bahari uhilla lakum saidul bahari wa damu mata alakon wali sayyar sake karanta karatun na akramaka Allah uhilla lakum saydul bahri wa damu mata alakon wali sayyar wa hurrima alaikum saydul bahri ma dumtum hurma kaji yace uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu hmm. ya ce an halatta maku farauta cikin ruwa in za ka aikin hajji sai ya zama an ɗauke ka cikin jirgin ruwa to in cikin jirgin ruwa ne duk kifi ko wani abu da zai amfane ka a cikin ruwa an halatta maka ka kama shi wa fa'amu waka abincin da ke cikin ruwan in bado ne ko mine ne ka ce Allah ya yarda amma wa hurrima alaikum saydul barri bahari eh? barri an an haramta maku duk wani farauta da za ku yi kan tudu ma dumtum huruma matukar kuna cikin tahiya aikin haji mm. to wani ikon Allah sai Allah ce to zan maku jarabawa bayan ka tafi din kan tudu yace ya ayyuhal ladzina amanu la yablu wal ya ayyuhal ladzina amanu la yablu annakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lama Allahu man yakhabuhu bil ghaib ka ji karatun nan da kyau Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani yace la yablu wannakum bi shay'in min as ya yace lallai zan jarabce ku da wani abu na kayan farauta tanaluhu aydikum wanda in za ka aikin hajji sai ya ce za a kawo muku kayan dajin barewa ne wane ne zaka ka da hannu ma gashi kamar ka kama wari ma hukum haka da masunku gashi kusa da kai kamar ka kashe dan me za a yi masa haka li alama Allahu man khafuhu bil ghaib don Allah ya san mai tsoron shi a wajen dawowa kuma sai ka diba ba barewa ba gada ce ta to me matsayin abun ashe jarabawa ce dan uwana duniya gaba daya da Allah ya turo mu duniya jarabawa ce aka yi mana a gashin zamu iya wurin ciki za ka tare ko ko za ka zo ka tare wurin addini ina za ka sa gaba mu dage ɗan uwa kan mu faɗi wannan jarabawa kadiba mayaƙa sun yadda sun bi Allah yaƙi za su tare da ɗaluta ga ƙafa su ga ɗaluta za a je a yaƙi kafiri jaluta amma Allah ce sai na muku jarabawa ga ku bisa hanyar yaƙi ba falamma fasala balu bil fasala balu da bil balutu fa'ilun marhu falamma fasala balu الربي قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فمن شرب منه فليس مني أما ومن لم يطعمه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف ضربة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما فصل طالوت بالجنود lokacin da baluta ya fita ga runduno da runduna duno da jam'u rundunoni iri iri shi sun jera suna tafiya za a je yakin kala sai Allah ce inna allaha mubtalikum bi naharin lallai Allah mai jarabta ku ne bi naharin da wani irin kogi ga mayaka suna jin kishirwa sai Allah ya gitta kogin ya ce duk wanda ya shigo kogin mai imani faman shariba minhu duk wanda ya sha ruwan falaisa minni to bai tare da ni in ji dalutu wa man lam yad'amhu duk wanda bai ɗanɗani ruwan ba fa fa innahu minni to wannan muna tare da shi sai aka yi jarabawa ga ka aikin Allah zaka yaki zaka kai imanin sai aka ce to ga kogi nan ga kishirwa duk wanda ya sha ruwan ba mu tare kai yanzu ni zaka kalli wannan in ba jarabawa ba jarabawa ce ko yanzu idan inan kadi kalmar jarabawa gaba ta abu ne wanda kana iya sanin shi amma sai a ɓoye ko kalanda sai a kawo maimakon in ana so a gano ko ne to a buɗe a leƙa mana sai a rufe a ce a yanka ne kaga a ce so ake a gawa ka kaga jarabawa ce kenan shi yasa aka ce inna allaha mubtalikum bi naharin faman shariba minhu fa laysa minni wasu da suka yi wani laifi sai Allah ya ce to bari a yi maku jarabawa su kuma wace jarabawa aka yi masu ta kifi ce ana gafarta malam واسألهم عن القرية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في سبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم ذلك نبلوهم mana anil qaryati lati kanat hadirat bahari akan wata alƙarya wadda ma halarci suke ga ga kogin ɗan bakin kogi ne hmm. izi ya aduna fi sabti lokacin da suke ƙetare iyaka cikin lamarin su ranar asabar izi ta tihim lokacin da kifayen su hitan jam'u hutin lokacin da kifayen suke zo masu yau masabtihim ranar asabar din su shurra'an sai ka kenan iya ganin ka hmm. wa la tuna ranar da ba su yin asabar ɗin fa ba asabar ce. la ta'atihim kifayen ba su zo ba hmm. sai aka ce kazalika kamar yadda ka gaka na buluhu mun jarabce su ne in ma kanu kun. ya al'umma ashe gaba ɗayan ibada kenan jarabawa ce so ake a ga za kai ko ba ka yi amma da ka zo yi kuma sai ka gaza yi aka ce an ansa kuma ko ka nawa ne gaba ɗayansu to ba a ce wani ya yi maka ibada ba nan za ka gane ba Allah son abun yake ya tara ba sai aka ce ga tsoho yana da ƴaƴa talatin majiya ƙarfi sai ya gaza yin azumi ba wanda aka ce mai ai dai a zuciya shi yana son yi ko to an ansa sai zama bai da ƙarfin da zai miƙe ya sallah amma a zuciya shi can yana son sallai an ansa ba wanda zai mai yana so ya je aikin hajji amma bai da kuɗin da zai je ba wanda ya biya mashi kowa ne ne an yabe mashi kawai ashe da Allah son ibada yake tara kaya kaya sai a ce to ɗaya ne duk su ce mai sallolin nan Ha'a ba wai na bukata ya tara wata bukata ba jaraba ka yi kawai dan uwana zowa duniya din gurin muka gaya ma jarabawa ce Allah dan haka wanda zai dage ya ci jarabawa ya ci jarabawa kuma kamar yadda muka biyo komi aka ce sallah jarabawa ce zakka jarabawa ce to haka yanzu haka da kun kulla alkawari da mutum ko kuma alkawarin da kuka yi da Allah za ka yi mai ibada ko alkawari kai da wani ɗan adam sai Allah ce to wannan abin sunan shi jarabawa a ga za ka cika alkawarin nan ko ba baka cikawa idan wani yanzu kuna zanne